قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى sai Allah ya ce masu kar ku ji tsoro lalle ne ina tare da ku da kiyayewa ta, da ƙarfafa muku gwiwa kuma ina ji ina ganin abin da zai faru tsakaninku da shi